أعوذ بالله بسم الله وعلى بركة الله بلاين الثلاثين الكاملتين على الرسول من والاه أما بعد فالسلام عليكم يوم ثلاثة 21 ga الأولى هجرانا hijira na 437 ɗai ga watan قلتهم أوكو za mu ثاني karatu na 24 cikin ashariya shafi na 77 har fassini su'alu zalimin la yafi da ijabata siwa man qada haqqan wa akhlasa tabata sami an mami an da ya nalu isabata sami ta fa hal ajda sama'a inabata amil kalbu fi dhulma'ihi laysa yakbisu na taɓa wannan tambayi za ku ji kamar ban tanwini kamar ijabatan tabatan haka ko daga ka'ida ta aruni duk ƙarshen waka ko akwai tanwini ba za ka yi shi ba a masa shi ga ka'ida ka'ida ce su su'alu zalimin addu'at mai yawan zalunci la yufidu ba zai ba da fa'ida ba ta ijabatan karba azzalimi a za a karba ba wa manka ba haƙƙan sai dai siyaɗin gaba a nan lakin sai dai manka ba haƙƙan wanda ya biya haƙƙin Allah da na mutane wa akhlasa ya tsarkakar da tabatan tuba akwai taubata akwai tabatan ya tsarkaka tabatan ma'ana alhali ya tuba sai lura da haka tabatan alhali ya tuba sami'an mai jin abin da ake faɗa masa a mai biyayya za wannan shi kan yana ne isabatan yana samun makasudi ne ba a zalimin can ba sanita ka ji wa'azi fahil ajabin sama'o shi sauraron nan ya baka ina batan koma ga gaskiya amil kalbi ko ko zuciyarka yana nan laisa ya kamisu bai kunnuwa fi zulma'ihi cikin duhun da aggare shi bai kunnu haske na fiya hawa duniya son duniya sabahu ya kama zuciyarka ta shi zuciya ya kwana mai arzika yana mai kwafino shi ne bai kwana mai zuciyarka hankalinka tashi duniya kawai ta ka aikata sa'ayan kabihan aiki mai muni muharrikan mai jawo maka kuniya da wutar jihar na babu sama da son zuciya sakaita ka sha makhlar da da binan da babban muwafiqan wan alhali wanda ya sansani bihin sanar da saurai sakanta ka zauna mahallan bagire mafarriƙan mai rarrabe mai wawace wani suka zauna a cikinsa minar duniya shi ne duniya mukilin mai kwanan rana inda hu a gun duniya wa ma'azufu da mai rurrumi shi ne kwanan dare kalilin duk kaɗan ne ga duniya ma'ana duk wanda ya ce hudu ga duniya to lamarin ta dai dan kaɗan ne sari'un zawalin nas akwai kuma sari'u zawalin nas sari'u gaugawa kana eh, gaugawa zawalin nas jayewar mutane ko kuma sari'un zawalin nas sai a yi ta nuni zawalin nasi jayewar mutane an zuwa daga garin duniya zuwa ga kabari sari'un mai gaugawa ne saraya da wahiha hare-hare hare-hare na musulmin duniya ta hulluhun tana saukan mutane wanda shi wannan sun musulmin yana jawo musu bimotin saboda mutuwar da suke yi kusurina sun yawan mutane wai mutane ga dukiya wa kullum da karancin dukiya ta mutane salihun duk abin sancewa ne ladihi a gun mutuwa ma'ana mutuwa ba ruwanta tana dukan mai dukiya ko marar dukiya fakiran aw ganiyan zafara ya ji mazudu sanin dara ka tambayi wannan gidan duniya ka tambayi ta gaya maka ainihin sake nuna ina mazannanta kaminka fa kullum ta ga amsa nan dukkan su saru'u hawaha kasashi ne ga sonta ma'ana suna son ta kaso su Wahala ita duniya yadda take mu'aurisu mai amarci ce bilgairi da wani su ko haka duniya take sai ka aure ta kayan duhuli ta kayan wurin ciki sai ta kashe ka ta aure wani ra'idul mauti mai bidan mutuwa ta sahahun farfajiyarsu alaihi ta tabbata gare shi ra'idul mauti mai bibidan mutuwa ku wanda ya yi sauko sahi da mareci dama kalimar ku ko mutakir in yanzu an ka ce ɗai na dare ka taho ɗai na dare to ka yi sabko in baka bari sai ba wai ka ɗai taho da da wuri shi ɗaya ka ne to ra'ibul moti ne bi na mutuwa bari ku wanda ya maka sabko to na harfaji ya ta yi harfaji ya su to alaihi ta tabbata ga wannan mai sabko na mutuwa harfajiyar mutane alaihi ta tabbata ga wannan mai sabko na mutuwa ma'ana warfajiyarsu su mutane na aure sabkan mutuwa shi ne suka ne sai fito ta ɗauke za a nuna masu agai masu tafiya wani wuri wa ariko da mazannan gida wani sai ko ina ba sawa'un kakkar suke na mutuwa sahal kulla ya ɗaya ɓawon kowa mutuwa ta ta kwalfi kowa ai zura ha inda tsololiyin ne suka jaye wal hawariku da kafaɗin ne tsololiyin ne su ne kawo wai mutuwa ta ɗofa ɓawanka Hakan ka ya ɗore cikin ƙasa hakka haɗinka su ɗore cikin ƙasa in ba bayan Allah ba wanda suka fi Allah da kyau da kyau to za ka ga gawun su ko da aka duba gaba ɗaya ta ne amma bayan Allah yanzu anan sai lokaci lokacin da ana wannan abin nan gyare-gyaren na tankin nan da aka yi da dai sauransu ai akwai wani wanda ko da an kafe na ya ce ga ma likafani ya sassoke eh, gashi ne ya sassoke ga likafani bawan Allah su ta ba za ta ci eh, abin nan kasa ba za ta ci naman su ba sabatun ta kama su ita duniya famalu sun karkata na hawa hajjata wa hayatu fari makiya ce gare su gudun baraya tana halaka talibai ita duniya wahai alhali ita bikirin budurwa ce amma mu'annis wadda afsa ba gida mu'annis wadda addingi kamar mace ta shekara aru aru to aure ba kila arba'in zuwa hamsin to shi ne mai abin da yake cewa mai askari wasu la'ani su ƙaunar ma'ana yi zance da saba gida za a cilasta ta ta yi aure ko ba za a cilasta saboda kanta ya hushe ma'ana ta daɗe ba ta yi aure ba salauta kamanci anil ukhra ga lahira walam ta haƙƙa ba ka cika haƙƙinta ba sa ta alamu aka san haƙƙan gaskiya hina rabbuka lokacin da mutane cinka haƙƙa ya tabbatar da lahira ulul duniya ma'abuta duniya sabaka sun kama ka su ne dukiyoyi ka bi su fa'afarta ka zaɓi rika habauta mata hidimar ta ita duniya salakta ka shiga ala'afarihin ga kuhaifansu ka bi su wai fata wakka haka kiyar duniya don gudun kar ta halaka kai da ta halaka su fa hudabuha masu hudar duniya masu hudar ta aure al'amwatu hudatattu suke hudar ta aure to ai akwai sadaki ko wannan kadu kuɗi na ƙasa na ƙadan da muke cewa na ƙadan kuɗi ƙasa an fi su su za a ba su ne sadaki kenan mutuwa za ta ɗauki mutum in dai ɗan adam ne rayuwa ta ita asadakin ita mutuwa kuma kowa ya zaɓe ta aure duk dan adam kullu nafsin za a yi mauti kuma ba ta karɓar kuɗi rayuwar ka dai ta kasu su an kwarce ka bi shaitan saboda shaitan abike wanda ya tsaye alal kalbi ga ka. salidin wanda ya huhu ne ga halaka ka birikin tare da ɗaure ka wanda ya ɗauro shi ɗaurin min hawan shi ne son rai bika naka sakanta ka zauna bi kalbin cikin zuciya adiki wadda ta gudano min na haka ga ka ba ta buta ma Allah su bikta an tsere maka amma walanta amal ba kai aikin kwarai bane da raki sabiti domin ka cimma wanda ya kere maka fa kaifa ya za a yi ka da wanda ya kere maka wa ashdanu ne. alhali yagwai igiyoyi na dan ta habisu sun daure zuciyarka a an kare da kai sahauta ka kwasanci kwasa ma'ana ka sanya kwasa ka gina riyadan wadannu rinta ka nemi sahayaha ka sahayaha jujjuya nan wadannu far idan suka ma'ana yana nuna wanda ya karkata ga nemi nemi ya tabbatar lahira da shi shike sakiyar alhali kana mai kyauta da duniya amma da addinin ka ka bashe shi don ni hina asarta lokacin da ka zaɓi ra'ayi ha kiyaye duniya kiyaye can wadannu muɗin don wani wurin ma kula da abubuwan da suka noma ko sallah ba zai cikin lokaci ba zai cikin lokaci ba bai da lokaci sami ita ka ji mana ya tirbe mutuwoyi na tsaranka warinka ya rasu kaninka ma ya rasu lam ta kashe baka ji tsoron na ayaha kai labarin mutuwarka ba ai yadda ka ba da labarin mutuwarsu ko da aka baka haka wani zai ba da labarin mutuwarka aika ka aiki da amalin don gorace-goracen duniya da kake da dama mai daliya ce wal amani huffadu gorace-gorace bautar da mutum suke yi wal amani huffadi guri shi ke sa ka tafi kai lebaranci ka samu kuɗi guri shi ke sa ka tafi su ganin ruwa ka yi sana'a da dai sauransu to wal amani huffadi to ne ce sa'aita ka yi aiki da amalan don gorace-gorace wanda shi wannan gorace-gorace hawan son rai mustamilin wanda ya karkata ga ke karkatar sheka al'adun ko abokin gaba shi ne shaidan mu wasu wusu mai sa ka wasu wasi to shi ke kwalliyantar da ya kawatar da sa'ayaha aikin duniya ɗin gare ka sai ya ci au wasu wasu shi abdullahi ya kawo ayar nan الشيطان يعدكم الفقر وأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم كرشن سورة البقرة كرش كرش amince كارب كان المخرى بقدر اللاهرة كأنك آمن كمكة آمن شيء عذاب الله كأنك آمن كمكة آمن شيء ذاك متوبة دو أنفسرا سجين الهالي wanda an أنك ساكوركوكو na duniya bi ahwa'i sama da bin so sauran kar sun kai yawa wa kalbuka ka khaminu tana zato ne kawai tana ta zato ba za ta bi shari'a ba kawai ina zaton ka kaza daidai ne in aikata shine khaminu sukunuka zaman ka fi duniya ka ga duniyar ka to zaminu mai tamowan tasuwa ne mai sa tamowa ne shine sikila bin zambi saboda zunubin da kake doka ma'ana zaman ka ga duniya ka daɗe to zai sa rashin lafiya ga zuciyarka amma bai zambi ta zunubi fara duka baƙin gashinka kamun ya ɓoye fi ɗan yi duka a cikin naɗin warin gashinka ma'ana gaba ɗaya warin gashi ya yi mayawa har ya ɓoye wancan wahalsar ta je na shi mai kana fatar biyan bukata ka wa anta mudallisu alhali ka cuɗanya ayyukanka kana ta fara wata duniya shugabanci na duniya to zillatin kaskanci ya tabbata fi gaba ga wata shugabancin duniya salamatu hatsiran duniya makhaludatun an garwaya shi wa baliha da halakarta don ta kai maka al'adarta ne ita duniya sai ka da ta halaka ka sanaha haskenta zalamun na. hakika ne ma'uha ruwanka da kaka gani mislu aliha ka ce kawon ne ya suke shine gulbin shaidan da muke cewa ka shekarunka in ka sun kare amma wal yanayin ka tabka tana nan waje ka haliha yadda take farko ba canji hasu abdullahi ke cewa kowane yini kwadanka yana kana kana ƙara kwaɗai ga cimma abin baka iya cimma kwaɗayin cimma abin da baka iya cimma inji shi abdullahi qaba'ihu ai wa'annan mune mune ne qaba'ihu khabarun li mubtada'in mahdhuf hiya qaba'ihu ko hadhihi ko tilka qaba'i wa'annan mune mune ne wanda su mune munen nan fu'adun zuciya mudannis wanda ya daudadantu to sai ku sake yi wa gashe dara ta ƙasa saqimun mun gane shi duk da a ne ga fu'adun mudallis wanda ya daudantu saƙimin marashi lafiya wanda gairu nazihi bai kamun kai shi wannan zuciya bi amradul hawa saboda rashin lahiyar saurai to yumliha shi ke kwaba waɗannan daudodi da kuma rashin lafiya da rashin kamun kai shi ke kwaba ba su ga zuciyarka kenan waɗannan mune-mune to ga abin da jawo maka su zuciya na ɗaɗaɗɗa zuciya mara lafiya zuciyar da ba ta da kamun kai to ya shi ke kwaɓa waɗannan mune-mune gare ka wanda sakahu lisanun halsi mugun halshenka ya shayar da zuciya mastaƙa abin da ya sha inda azurgun mai sarki ko kuma mastaka abin da ya sha shi ka mugun abu bai shawo ba ne inda azumi kun mai nisan ta sharri kenan zuciyarka ta lizimci ɗabi'a ta ta sharri kawai amma ga fassara ta farko ta haƙari cewa mas lisanin harshenka saƙahu shi sha da zuciyarka mastaƙa abin da ya sha inda azihi gun mai zarginka safihun wawa ne shi harshenka ƙabihul koko ta safihun kai wawa ne ƙabihul fi'ili mai mammunan aiki wal mai mammunan zance mazihi mai yawan bananci to nan zai abinda mun kai sani ne da ha'u yanzu ya kawo shi da ha'u ha babba ko to an ce akwai kalima da tana iya canzuwa da wata kalima yanzu kamar saƙarun shahu ko da sadi to ana iya cewa saƙarun da sin kuma shahu aka ne can cikin makamatul hariri duk ya kawo yan abubuwa to don haka mazihi mazihi shi daidai da mazihi an canza wagga ha'u da waccan ha'u sata alama aka santa in lazamta halaka hadhihi in ka yanayin ka wannan kake tuba kuma hakkan mutu an ka tashe ka akan wannan matsala za ka santa wani dita har an ka kiraye ka yau mal'ar da ranar gitta bayi annaka haƙiƙa kai muflisu za ka tabbatar da baka da komi za ka tabbatar da in an ka kai ka can lahira za ka tabbatar da an yi maka gwanjon aikinka ma'ana duk aikin da kai ya ɓace saboda matsalar da ka shiga ta cin haƙƙin bayan allah subhanahu wa ta'ala kusan anan za mu tsaya da fata allah subhanahu wa ta'ala shi kare mu da jagora albarkaci a muhammad sallallahu akwai suna wanda za a yi ranar alhamis sannan juma'a karhe uku akwai ɗaurin auren babban ladanin masallacin minan na ta sabuwa shine malam hamza na masallacin bello inda ake ce ma zazzagawa ƙetaren masallacin bello karhe uku zuwa tara a ejensi ta ƙasa ta gidan haki akwai maulidin da su mu'awiya suka shirya su muslim a nan za a yi shi ranar juma'a nan insha Allah ta'ala ranar juma'a ga mai zuwa sannan sautul kadiriya malam ubangari satin can yau sati guda an yi musu rasuwa ina jin yau kwana goma ko an yi rasuwa kawunsa da ya rasu dama an yi addu'a already Allah shi gafarta mishi shi mai rahama ka sa ya huta don girma annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan akwai musibun da mutane ke ta fama da su na wutaitai da ake yi ba wai wuta wagga ba kama a ce talatirin kai tsaye za a ga wuta kawai ta kama a gidajen jama'a irin gidan haki irin ƙasa da irin nan hungumawa da dai wasu wurare kai tsaye za a ga wuta ta kama haka jama'a mu kara komawa ga Allah mai ta roƙon Allah Allah shi muna magani ga musiba wanda bata shafa ba Allah ka tsare ka ta shafe shi Allah waɗanda ta shafa Allah ka me san musu hiye da abin da sun ka rasa kuma Allah ka tsare gaba don girma annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ka ƙara taimakon addini da masu taimakon addini alhamdulillah sai mu yi salatu اللهم صل على محمد يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا ربي يا ربي يا ربي لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين وكرنت في الله شكار مدقى أنقى وتيتي وإنكم سكسر ما الله كسا سوكي أشكي سم في قريش في الله خوف اللهم وازن أقوالنا وأعمالنا ونياتنا بسنة نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم akwai sunan da za a yi yau sauran kwana shida na na'ibi ibrahim na'ibi ibrahim palace an yi mishi haihuwa ɗa namiji jiya don haka sauran kwana shida kenan a yi suna na masallacin bello za a yi garkar liman allah ka raya bisa ga sunna ta ne masallacin